a ƙarƙashin kotun ɗaukar ƙara ta babban birnin yammai cewa da kurda bell a yau ne aka soma zaman kwanaki goma na babban kotun manyan laifuka ta garin birnin kwanni inda za a duba manyan laifuka da suka hada da yin kisa da gangan da yin kisa ba da gangan ba da fyaɗe da sauransu kotun takan zamuna ne so biyu a shekara abin da ya sa na tuntuɓi shugaban zaman babbar kotun mai duba manyan laifuka ta garin birnin kwanni a ƙarƙashin babbar kotun ɗaukar karra ta babban birnin mai cewa da alkali haruna ibrahim dauduka game da ababen da zaman kotun zai mayar da hankali a kansu eh, kasan ita wannan zaman ya zama to kasan duka wata shida zuwa wata shida ake zauwa a domin shari'a na manyan laifuka menene manyan laifuka abinda duka mai zaman to kisan kai ne kisan kai eh, kashe yara da fade duka abu yake shine wannan kotu yau za ta fara bincike akwai na kisan kai Ka san kisan kan akwai dan bambanci har bambancin ya zama to kamar kashi uku ne akwai kisan kai wanda mutum dama yana da niyya wato niyya a kashe mutum akwai wanda da niyyar din kuma sai an samu an ɗan shirya alamu mutum ya je ya sayo makami kahin ya je ya aikata ko kuma ya je ya jira wanda yake so ya kashe a wani wuri to kaga duka wannan sai ya zamanto wani lakami ne wanda yake sa an so a kashe kuma eh, a cikin an so a kashe din eh, hukuncin yana da tsanani da kuma akwai wanda lalle ba a da niyya amma bugu kuma sai ya zama ashe kaga kamar fada faɗa ya zamanto in kamar a cikin faɗa ne ana buga to in ya zamanto da ƙarancin kwana mutum ya mutu kaga mutum ba a iya cewa ya so ya kashe ne to hukuncin su kun ba ɗaya bane kaji kenan kamar kashi guda uku ne mana banda wannan akwai faɗi yau a cikin faɗin eh, kotun kwanni a cikin kashi eh, talatin da biyu abubuwan da zamu bincike sha bakwai na faɗi wannan zaman na zuwa ne a daidai lokacin da gidajen yarin ƙasar suke shaƙe da fursuna da suka share shekaru da dama babu shari'a abin da ya sa malam abdani shugaban reshen birnin kwanni na ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai suna a nddh cewa suna son son a rinka yin irin wannan zaman kotun domin kowane dan kwaso ya san matsayinsa to alhamdulillah kuma gashi yanzu kamar yadda muka zaton su to cikin lokaci kuma Allah sa sun zo mun gode abinda a ƙara farin ciki mu mu masu kare haƙƙin na adam bisa ga kunnun koken mu mu ya kasance a bar tsawalawa a bar nisantawa bisa ga waɗannan da a gidan kwaso su kunnun ganin suka yi mu ba mu ba da sako ko ba mu rafar mu kai mu ce musu ga abin da ake ciki ko ana zako a shari'a sirtu kuma waɗannan masu mayan masu mayan laihuka shi ko babban laihi sai irin hakan ga sai an shiro mishi juju haɗaɗɗi sun taho daga yamai su shi shari'a lalle babban kotu ta gare mu amma in ka diba hargo masu irin waɗanga yauka sai an ta yi babban birni a ɗan ɗan hali ana towa ana yau delegation ana zakwa ana musu shari'a ya a ce sai kasa in ka diba can bayan da an kai to sai shekara biyu ko shekara a ta yanzu alhamdulillah su mai kasuwa shidda wata shida to yanzu muna son abin shi gurguzo shigo mu wata biyu zuwa wata uku dan adam ya yi son duk abin da aikata ya samanto ga abin da ya huskanta ya a kyale shi babu wani bayani shine mu muka samu matsaloli da su da mu suna ganin muna matsa musu su kuma mun na hursu suna ganin su kuma ba mu yin komi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar